da gobe daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na hawa sharif Adalla a yau 19 ga watan Fabrairu shekarar 2025 shirin yau da gobe yana birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. inda wakiliyarmu da ke can ta marabari za ta gabatar mana da shirin da zai mai da hankali akan bikin ranar rediyo ta duniya mahimmancin rediyo a rayuwar al'umma da rawar da rediyo ke taka wajen wayar da kai da kuma inganta rayuwar masu sauraro za kuma mu shiga kicin a bangaren kwalama domin jin abin da mu a yau za ta girka mana don haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. yau shirin zai yi magana ne kan ranar 13 ga watan Fabrairu ranar rediyo ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware tun shekara ta 2011 inda ake duba al'amuran da suka shafi muhimmancin rediyo cikin al'umma ci gaban da ta kawo alakarta da masu sauraro da kuma 'yan ƙungiyoyi. A nan Nijar kusan rediyo ya kawo ci gaba sosai a fannoni daban-daban. Ƙungiyoyi na kulob da fada na ɗaya daga waɗanda suka fi hulɗa da gidajen rediyo ta haka ne kuma kungiyar masu sauraron rediyo ta afirka suka shirya biki tare da ba da kyaututtuka da karrama gidajen rediyo da ma'aikatan rediyo kamar yadda malam mamman sani daudacin wanza mamba ne a wannan kulob na masu sauraron rediyo na afirka ya bayyana sunana mamman sani daudacin wanza to wannan rana ta radiyo ta duniya za mu ce ranar mu ce tunda mu ne masu sauraron radiyo wanda kuma albarkacin ranar mu ta masu kira da sauran radio ta Afirka ta yi ma wani biki saboda albarkacin ranar mu kuma yi biki saboda ranar da wannan ta radiyo ranar mu ce ta masu saurare mu masu saurare ma ranar mu ce za mu ci me yasa ka ce ranar ku ce saboda mu mu ne masu sauraron radiyo wanda kuma muna alfahari da wannan rana wanda za mu kasance kamar sallah ce mu a gare mu masu sauraron radiyo yau mu sallah take a gare mu komi mun tsaida yau ba mu komi muna muna sallata wannan na ranar eh, albarkacin wannan ranar mun gabatar da wasu 'yan ayyuka wanda ba su taka kara suka karya ba saboda girmama wannan ranai mun kai tallafi ga yallan murganyi mamman kanta mun kuma karrama wasu kafofin watsa labarai da ma 'yan jarida Eh, musamman ma rawar da 'yan jarida suke taka da gidajen radiyo ke takawa kan al'umma wanda ta dalilin radiyo ne ake saurara duk wani wanda ka ji sunan shi ya hutu a duniya to ta hanyar radiyo ne aka san shi akwai kafar radiyo amfani akwai kuma 'yan jarida na jihar da magaran gabaki daya mun karrama su da kuma eh, shamaki na masarautar da magaram da kuma shugaba na kungiyar wannan ta masu kira da saurara radiyo ta afirka na reshen jihar da magaram kamar wani muhimmanci ne rediyo yake da shi ga al'umma gaskiya rediyo yana da matukar muhimmanci musamman ma aka ɗauka fannin wayar da kan al'umma ta radiyo ne zaka san halin da duniya take ciki ta radiyo ne zaka ji wani labari ko kuma ta hanyar radiyo ne za ka san abin da za ka yi dangance da lafiya lafiyar jikin kama likitoci suna ba da shawarwari ta hanyar ka ne za ka ji muhimmancin shaye shaye wanda baya da muhimmanci a cikin al'umma musamman ma kuma ana wayar da kan mutane na karkara musamman ma mata wanda masu mace ta doki juna biyu musamman ma sai ka zuwa awo wannan yana daga cikin muhimmancin radiyo da kuma wayar da kan manoma da makiyaya eh, dangance da zaman lahiya. Cikin irin taimakon da kungiyar ta bada ta kai makarantar Aisata Kwando kamar yadda Rabe mai aski ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ya yi ƙarin haske. Mun kawo gudunmawa na kayina ne da kuma bikoki da lakire da yawan domin tallafa ma ɗiyanmu da kanninmu wajen bangaren samun kayayyakin karatu eh, don ganin cewa tuntuni yanzu da kwalta da kaya ta fara yin nisa lokaci ya yi wanda ɗiyanmu uwayenmu da wasu yayin mu talakawa ka ga wanda suke takura wajen sayan kaye kamar shine sa muka dan yi ba da iyaka mu gudunmuwa wannan domin a dan tallafa musu a wannan bangare yanzu dai ita kadai ce dai muka kawo ma wannan gudunmuwa a yau eh, sai dai kuma ko zuwa gaba insha Allah rabbi akwai kuma tsari da muke sa rai zan mu sake yi a daga ajihunmu ne duka mambobi wannan suna suka ciri suka kulli tsakankanin su mai biya mai lb mai algoma duka aka gangama kuma aka samu damar sayan kayayyakin wannan da aka kawo su nan eh, kuma adadin kayayyakin da muka kawo eh, kamar kai yana ne karande faji da san faji kamar mai faji shayi 32 da shayi 100 eh, mun samu kamar guda 300 hakan ga na ga mu da su guda guda kuma guda 300 su ne da muka saya muka kawo gudunmuwa Eh, sai kuma kire kuma yadda na hudu mun samu karto eh, guda biyar da kuma karanyan da da lakire da duk sunan da muka kawo su kuma wannan aiki shi kuma mun shirya shi ne albarkacin ranar radio ta duniya gabaki daya da aka hudda domin masu sauraron radio su karan kansu saboda ita wannan kungiya ta masu kira da sauran radio an kirkire ta ne albarkacin sauraron radiyoyika da muke yi da mambobin baki ɗaya suke yi muka haɗu muka yaɗin gwiwa muka bude ita wannan kungiya eh, a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai sha ɗaya ga watan biyu eh, a wannan lokacin da muka bude wannan kungiya. shi ma dai darakta na makarantar ta ta kwando mamman yahuza ya yi godiya inda kuma ya kara inda kuma ya kara da cewa wannan tallafi ya zo musu ne a daidai lokacin da suke bukata a gaskiya muna babbar godiya tunda abu ne wanda dama ya kamata a ce ana yi tunda ba ko ga su yanzu da suka fara kamata ya zama a ce wasu masu hannu da shuni su ma suna yin irin wannan gaskiya muna musu babbar godiya tunda abu ne wanda ya zo muna da bukatar shi kuma ya zo kenan ya kara mu karfi bisa kan abubuwan dama da gare mu kenan ƙari ne muka samu wanda dama muna da bukatar shi muna godiya bakin gwargwado babu kungiya wadda ta taba kama mu irin wannan su ne na farko kenan muna fata wasu su ma su zo eh, duk da lakwal ta gwamnati ce ai gwamnati dan 'yan ƙasa su ne gwamnati 'yan ƙasa su ne kamata su kama ma gwamnati bale a cikin wannan yanayin da muke na ciki kenan dan ƙasa ya kamata ya taimaka Ƙungiyoyin kulob da fada sun bunƙasa ne a lokacin da aka samu kafuwar rediyoyika a nan jamhuriyar Nijar. musamman ma masu zaman kansu sun kuma ci amfani na gidajen rediyon nan musa badamasi shugaba ne na gungun kungiyoyi na kulob da fada na jihar da magaram ana gode ma majalisar ɗinkin duniya da ta ware ga radio ta zan radio eh, rana ce ta duniya Eh, gabatar da ita kenan eh, lalle kam eh, na farko mu yan kungiyoyin kulab kulab da fada fada da association dukkan kowace kungiya in kuka yi la'akari yawanci da sunan gidajen radio ne aka bude su ko da bata dauki ɗauki ba sunan na radiyon kenan dalilin kuma wannan hulɗa da muke yi ta gidajen radio duka sauraren gidajen radio da muke yi shi ya ba da damar har muka samu Eh, muka yi wa'annan ƙungiyoyi kenan mu a nan eh, lalle kam eh, mun yi kowa cin gidajen radio saboda na farko gidajen radio sun kai mu inda mu je ba sunan mu ya kuma bayan wannan amfani kala-kala ne da dama muka ci saboda ayakunan da muke yi Eh, duka ta fannin gidajen radio ake eh, jin wannan ayakunan kuma a zartar da su kuma ba wannan hulɗa da sauran ƙungiyoyi eh, da kamfanoni da sauransu duka dalilin jin namu da suke wannan ayakunan da muke yi a gidajen radio a takaice gaskiya ribobin da muka ci ba na iya riba ɗaya ribobi gaskiya suna da yawa gidajen radio wanda muka samu a dalilin su muka shi kuma abdul jalil alhaji sama ma'aikaci ne na gidan rediyo cewa ya yi muhimmancin wannan rana da tuntuni ya kamata a ce an yi ta ba a shekarun baya-bayan nan ba. Lalle kam wannan rana zamu ce ta duniya rana ce wadda yake bayo bai kamata ce ana sallatar ta tun alif dubu da ɗari tara da arba'in da shidda ne ya kamata ce an fara sallatar ta tun da a wani shekara ce bayan kare yakin duniya na biyu aka ce ya kamata kenan akwai rediyo da aka hudu da ake kira da United Nation Radio wadda ya kamata ce ana sallatar ta to amma ba samu dama ba sai alif dubu biyu da sha ɗaya kan aka fara sallatar aka fara ba da dama na cewar a sallaci wannan rana duk sha uku ga wata kenan ake sallatar rediyo kuma rediyo ko ba gayi ba mutane sun san mahimmancin ta bangaren musamman ba da mutane dama na farko ana iya kama ta haka ba tare da wahala ba na ba sai an sa kuɗi ba a cikin salula na biyu kuma tana ba da labaru masu inganci na uku kuma saboda tasirin daga gare ta cikin al'umma na hudu akwai batu na cewar tana ba mutane dama na ka samu labarin wani idan idan ka ji yana magana a rediyo ko kuma da sauransu banda wannan kuma ranar cewa da ke mu kamar nan jamhuriyar Nijar ta zo da cikin wani yanayi sabo ganin cewa kamar a kusan kari na horko ne aka tsaye da irin rediyo wanda yake ana saurare sosai musamman ka duba kamar bangaren BBC bayan RFI da su wani France ta BBC ita ma kenan an tsaye da ta yau muna ga wata biyu daidai chip da aka tsaye da ta kuma wata uku ne aka ba su kenan nan da wata guda muna sa ran kenan yalla gwamnati ta duba ta gani inda halin a ba su dama su gaba da yi a ba su dama su gaba da yi amma ga duka alamu dai rediyo ce tana da muhimmanci sosai kuma tana taka rawar a zo a gani tunda dalilin ta mutane da yawa suna sauraron irin rediyo wanda gare mu kamar na gida da sauransu su kenan rana ce mai muhimmanci wadda kuma muna sa insha Allah eh, za a ci gaba da salatar ta tunda ana salatar kamar shi muhimmancin rediyon da kuma muhimmancin su wayanda suke aiki da rediyon aikin da suke kamar su yan jarida kansu mahi yawan jama'a dai sun bayyana irin muhimmancin rediyo irin muhimmancin da rediyo ke da ita sunana Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi Dozman Taxi Moto eh gaskiya dai radio tana da matukar muhimmanci a gare mu musamman ma ya zamanto mu mambobi ne na masu kira da sauraron radio saboda ita radio ta tahiya sai da masu saurari kuma haka masu saurare baiwa su yi tafiya ba tare da radio ba kenan tana da matukar muhimmanci a gare mu da al'umma ma gabaki daya don saboda menene duka abin da zaka ji ta radio ta zaka saurara kuma akwai kayatarwa da dukkan abubuwan da ya kana a Nijar da ma kasashen ku da dama da ma Afrika saboda ta wannan radiyon a nan ne zaka tsaya ka saurari duk abin da ya kamata wanda ka tabbatar da cewa ana yin shi gida ko waje ta radiyo ta zaka samu labarin ku ka dade kana sauraron radiyo a hakikanin gaskiya eh, na ji mama ina raka kungiya kusan shekara kusan goma sha biyu ina tafiyar da kungiya dukkan masu alaka da gidan radiyo ka wanda kama baiwa duka eh, DW eh, BBC Deutsche Welle iran da sauran duka kafafen watsa labaru na gida da na ketare muna da duka bibiyar eh, kafafen watsa labaru dangance da duka irin abubuwan da suke sunana adam haraka ta sa kamar da kika bukata in baki ra'ayi na bisa muhimmancin radiyo zan bayanar miki da shi yanzu na farko dai sai in ce ina mika eh, safifiyar gaisuwa ta ta musamman zuwa ga dukkanin daukacin ma'aikatan rediyo na duniya baki daya namu na karkara da na kasashen ketare da kuma wa'anda ke kira suna sauraron rediyon saboda abokan juna ne tsakaninsu da ma'aikatar radiyon da kuma su radiyoyin kansu in eh, an yi magana ta abin da ya shafi muhimmancin radiyo a cikin al'umma kuma ba a iya misalta muhimmancin radiyo a cikin al'umma saboda in muka ɗauki misalai daban-daban irin na wannan manyan gidajen radiyoyi abokan hulɗar mu in muka ɗauka irin su su murya amurka doci bale bbc rf akwai abubuwa da dama wanda muna amfanuwa da su ta wannan bangaren bisa abin da ya shafi in mun ɗauki bangare na kiwon lafiya bangare na ilmantarwa in muka ɗauki bangare na nishaɗantarwa akwai abubuwa da dama wanda muna amfanuwa da su ta wannan bangaren in muka ɗauki radiyoyi na namu nan wurin wanda muke zaune tare da su wanda muke hulɗa da su ta yau da gobe babban mahimmancin da ke gare su a gare mu sune in yanzu yanzu ake son a sanar da abu ga gari kowa ya sani ko kuma a yanki kowa ya sani da an ruga an je an sanar musu da wannan an kai musu wannan sanarwa sun yada ta to insha Allah cikin kankanan lokaci kowa na ji tunda ko taron da muka yi a wannan rana ta yau ai yana daga cikin mahimmanci na radio domin tunawa da ita wannan rana wanda ya mun doki misali na irin ko gudunmuwa da aka bada wagga aikin ga yana daga cikin mahimmanci na radio akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda ya shahi faɗakarwa bisa bangaren zaman lahiya tunda mutane suna gaigawa yarda da abin da radio ta gai tunda akwai abu da yawa wanda rikice-rikice da ake mun doki misalin irin manoma da makiyaya in ana sa a magance wannan ta kafar sadarwa ta gidan radio ake amfani ana sa wayarwa ana ɗauka kamar wani maudu'i wanda za a wayar da kan al'umma kuma in mutane sun yi suna gamsuwa da shi suna yarda kenan wannan ba karamin muhimmanci aiki bane na radio a cikin al'umma sunana isu makeri madattai to gaskiya malama tamar radio a halin yanzu ta kasance mu kama wani hotula ce mai haskaka mu duhun gaban mu ganin cewa a koda yaushe muka tashi da sahi bayan mun karya mun hutu sana'a muna da radio kusa da mu domin mi domin mu san menene yake faruwa yau me zai faru gobe ganin cewar radio a halin yanzu gaskiya abukiya ce ta kasance ta kusa ga wanda ita ce ta tayya ta wani radio za ku san wani labari wanda ba ku san da shi ba musamman ma manyan kafafen nan kamar su biyu a afirka kamar su rfi su bbc da ma sauran radio kamu na jiha wannan kenan ku kin gani wasu mu ce radio yanzu gaskiya ita ce madubi mai haskake gaban mu kuma ga wa'azuzzuka ta fuska addinin musulunci da ka kama radio ka ji malaman da za su rika muku wa'azi ku suna kore muku jahilcin ku kenan radio yanzu ta kasance mu gaskiya ita ce abu ke ta yamma sunana suleiman alhaji buhari gaskiya radio tana da matukar muhimmanci a garin ne saboda ta bangaren radika da muke shurara misali kamar radika na gida ko na ƙetare bangaren shirye-shirye da suke yi gaskiya muna karuwa da abubuwa da dama kuma ta hanyoyin ne nake sanin wasu abubuwa dangance da a matsayina na matashi wanda nima ina so wata rana a ce yau gani nima na zamanto dan jarida eh, ta hanyar gidajen rediyo da dama mun saba da mutane da dama daga garuruwa da suka shahari najeriya wasu kamaru wasu har da ma senegal da ghana da cote d'ivoire duka ta bangaren gidajen ka ne muka saba da su sunana abdulaziz malam fiye ana ce mun prezi to gaskiya malama tamar na jima ina sauraron radio don akalla na yi shekara goma sha biyar ina sauraron radio saboda radio gaskiya a yau babban murna ce gare mu 'yan kasa ga baki daya na afirka ma ko ce duniya ma ga baki daya saboda a fannin radio mun saba da mutane da dama birni da ƙauye radiyo muhimmancin ta gaskiya bai musultuwa don saboda don saboda mutanenmu na karkara saboda wasu abubuwa in babu radiyo ba ta yadda za a yi sa saurare shi dan jarida ne a nan jihar da magara ya ce ai tuntuni rediyo take da tasiri a cikin al'umma. To na gode da wannan dama da ke bani lalle radio ta daɗe tana yin tasiri a cikin al'umma saboda muka ɗauki eh, tumfil azalma ke mu ɗauka da 'yan shekarun da muna yara kanana a radiyon kaduna wadda ita ce take yada shirye-shirye mafi yawa da harshen hausa a wannan yankin amma duk a inda kake sai ka lalubo ta baka da radiyon ma a ku babu radiyon amma inda ke da akwai aka kamo kana jin irin abubuwan da ke da akwai wanda ake yi masu amfani masu faɗakarwa wanda kuma suke ƙara sada zumunta tsakanin al'umma kamatan daga labaran zuwa irin shirye-shirye daban-daban da kuma eh, abubuwa da yawa waɗanda suka shahi sada zumunta irin waɗanda 'yan kulub suke yi abu yana tahiya tahiya tahiya tana tahiya har ta kai mu ma a cikin wannan yanki aka samu radiyoyika waɗanda suke taimako kwarai da gaske duk da yake dama akwai radiyo ta ƙasa wadda take haɗa kan 'yan ƙasa baki ɗaya saboda duk abin da ake yi ko ina ake a cikin ƙasar Nijar ana sauraron abin wannan ita ɗaya ce take wannan aiki to tahiya tana tahiya tahiya tana tahiya kuma aka sake samun wata hanya ta bunƙasa wannan al'amari shi ta ce kafar radiyoyika masu zaman kansu to wannan hada aka samu dada ne ya kara bunƙasa al'amarin sha'anin radiyo a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ma baki da saboda daga wannan maimakon da kulab ɗaya ne ke da akwai wanda kullum ana jin shi a murya sahel eh, sai zaman a yanzu kulab da yawa ne ke da akwai kuma kowa akwai a garin su wanda zai iya bunƙasa al'amuran shi haka zalika ta ta ƙara tafiya kuma ya zamanto dukkan jihohin wannan wannan kulbakin su ma suka wasu kuma aka samu zakwakuran mutane waɗanda suka zo suka bada kansu ba tare da sun yi karatun wani al'amari ba kawai don saboda kauna da irin yadda suke so su kawo ci gabansu a cikin eh, tahiyar al'umma suka zo suka jajirce suka rika abubuwa daban-daban waɗansu suka kwaikwaya waɗansu suka kirkiro waɗansu suka gasu dai abubuwa daban-daban suka sa duka al'amuran wani gaba ɗaya sai tahi ya zamanto radio ta kasance wani abu wanda ba iya eh, rabuwa da shi kusan dole ne in kana so ka ji labari sai ka saurari dole kana so ka ji sanarwa sai ka saurari labari dole kana so ka karu kan kai waye ka sada zumunta kai ga sanin dai abubuwa kai hatta da yanzu wa'azin wannan da ya zamanto malamai su ma suna kawo tasu gudunmawa sai ya zamanto al'amarin addini ya bunƙasa yau wannan zai zo ba da ba'asi dalla dalla dalla dalla dalla zai sa ka kai malam ka je kai bincike kama gobe ka zo ka ƙara ba da ba'asi akan haka haka ya zamanto hatta da hanyar ilimi a radio ba a barta ba bayar ga nishaɗi da sauran abubuwa da aka sani. kuma shi matasa sun samu suna da hulɗa da gidajen rediyon nan kwarai eh, da gaske matasa sun samu hulɗa da gidajen rediyon fiye da nake tsammani saboda eh, ki ɗauka kamar da na gaya miki da zaɓi san ka sai dai a shi daga wani guri a nesa ya zama to a yau ana yin shi a cikin garin ku kuma kuna jin irin abubuwan da ake kana gaya da wani da wani da wani kai kai har ya zama to dai banda gaishe-gaishe a radio ya to ana gamuwa gwa da gwa ana ganawa ana yin abubuwa daban-daban waɗanda suka shahi ci gaban al'umma ya hai to an zamanto yan wantaka ya a cikin club club ɗin da muka zauna tare da su a gidan radio sai in gaya miki eh, mutanen da suka yi aure tsakanin su abin har ya huce sada zumunta ma kenan kin ga ya koma an hada jini eh, yau har da yan radiyan da yan radiyan da yan club ɗin da sai ga wannan ya armi wannan wannan ya armi wannan haka haƙar wannan zama na tare da ki kawo fahimtar juna da mu'amala tsakanin wani da wani har ta kai ga armi. kenan dai gidajen rediyon nan sun kawo ci gaba sosai na fannin waye kai akan kamar in aka duba kiwon lahiya ne e, wa'azantarwa kamar uh, sauran abubuwa dai matsaloli wanda da dama a cikin shirye-shiryen da ake yi gaskiya ni sai in ce miki eh, radio amfani zan ba da misali kawai a nan da magaram daga shekara ta cikin watan disamba na 1997 zuwa 1998 da aka kaddamar da ita aka bude ta take aikinta irin abubuwan da aka yi tsawon shekarun wannan sai in ce muke kashi 60 zuwa 70 daga cikin ɗari na wayewar mutanen wannan yanki namu tana da alaka da kahuwar radiyo saboda labaru tukwana akwai mutanen da a yau zaki iske shi bai kwalba bai yi komai ba amma ya san duk inda duniya ta sa gaba saboda mi saboda tsabar sauraron labarin da yake akwai wanda BBC ba barin shi VOA ba ta barin shi RFI ba ta barin shi Deutsche Welle ba ta barin shi labarin mu na gida local wannan bai barin shi shirye-shirye ke akwai waɗanda ni ina shirin kiwon lahiya akwai waɗanda suke zuwa su ce su sun zo da Allah musu rakodin wannan eh, shirin na kiwon lahiya saboda sun ji shi tamkar malam ya aje su a aji ya ba su darasi dalla dalla dalla dalla dalla kan abin da ya shafi wannan wannan cuta sai su zo sai su yi rakodin sai su koma gida su zamna a natse su saurara to kin ga wannan ai wata irin eh, wani irin ci gaba ne ya huce wannan abin saboda an samu karuwa fiye da ke tsammani ke wa'azin nan na gaya miki shi kadai da malamai suke sun faɗakar da jama'a akwai abubuwa da dama da da ba a san ba menene ma hakkin su ko kuma menene yanda ya kamata a zartar su da addinance malam zai zo kana zama a ɗakin ka ya wa'azi kaza da kaza gaskiya ne kaza da kaza kuskure ne kaza da kaza laihi ne to kin ga irin wannan abun baka je makaranta ba ka karu kuma ga mai kokari wannan ya ƙara zabar da shi ya je ya ƙara hanyar samun neman ilimi saboda shi ma gobe iya so ya ji shi ya zo iya faɗakarwa a wannan abin ki ƙara da karo ma yanzu har ya zama cikin azumi sai muke shirya wata gasa ta wa'azi ta matasan malamai waɗanda suke karatu ɗalibai kenan waɗanda muke ganin yau da gobe yau da gobe manyan suna tafiya to ya kamata mu karfafa gwiwar sauran yaran matasa masu karatu don su zo su kara samun salon wa'azi wanda zai ba su damar su goge gobe a ce su ne suke yi. Thank you. masu sauraro yanzu bara mu koma kicin. Bangaren kwalama mu saurari girke-girke. Sana Safiya Abubakar za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki. A yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi bulat in doya. Shi wannan bulat in doya in za a yi shi ana buƙatar doya, niƙaƙƙen nama, kayan kamshi aron maji, mai, petit pois. Petit pois na ce mishi green beans ana bukata a romaji gishiri da farko dai zaka sulala doyarka amma ka bari ta dahu kwarai in ka sulalata shi ma wannan naman naka ka sulala shi ka sa mishi kayan kamshi ka sa mishi a maji kayan kamshi kamar kayan yaji eh, eh, ka sa mishi kayan yaji in ka sa mishi kayan yaji baka sawa mai haka rankin shi zalla zaka sulala shi ka sa kayan yaji ka sa arom ka sa dan gishiri kaɗan ba da yawa tun da shi eh magi bayan kayi wannan doya ka ta dan sulalu sai ka sabke ta shi ma wannan naman naka ka dan sulala shi sai ka sabke shi sai ka samu turmi wankakke haka wanda bai ka hada shi da komi ba ka sa wannan doyar taka ka daka ta daka ta kamar zakkai sakwara amma kakka daka ta kwarai in ta da ku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka na eh, ba a daka ta kawai dai dan ban tsura ne zaka bata hmm. sai ka hudda ka ajiye ga dama ka sulala naman ka sai ka ɗauko wannan doya taka da kaɗan kaɗan kada dan cibira taka daga tsaka kuma sai ka dauko wannan naman ka sa a ciki ka yi cibiri haka na ake a shi wannan dama amur yake ai a an nikakken eh, nama nikakken hmm. nama ne dama hmm. sai ka ɗauko ka ringa sa sha tsaka kana yin cibiri cibiri har lokacin da za ka yi da sa cibirinka in ka yi da sa ka ɗauko kwai kwai kin ka ɗan kaɗa su haka sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma amma dai in ka sa kwan ya hiba da kala ya hiba da armashi ka ɗauko kwai ka ɗauko cibirin naka ka sa shi a cikin kwan ka juya shi nan ka sa mai kinka ya yi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu in ya soyu kuma ya ƙare ka rage ɗan naman ka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka ɗauko shi ka ɗauko green beans ɗinka mm, petit pois ka haɗa shi ka ɗauko arab ka sa a sa da kayan yaji duka ka haɗa shi ka yi ɗan ju in ka dai haka eh dake shi ake in kana so ma in petit kuwa in kama mai haɗe da duka ne su karoti su wani mm, pom de terre macedon eh sai ka haɗa shi kuma na gwangwani kuma an baka so kana iya sayan guda guda ka zo ka yayyanka shi ka yi mishi dan haka ka yi mishi dan gutsire gutsire karotin ka fam da in ka sai ka hada a ciki sai ya baka wata kara mai kyawu sai ka aje ka yi da soyan ka aje kuma sai ka dauko dan jukin ka hada kenan ga da kowannan ta kara wallahi shine in <laughs> nata to ma da lama sauraro anan ne kuma muka kawo ga karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar sashen hausa ta murya amurka a birnin da magaran da ke jamhuriyar niger tamar abari da dukkan waɗanda aka ji muroyinsa a cikin shirin sai da nan dudu da ta haɗa mana shirin hawa sharif ke sallama da ku daga nan birnin washington dc ku huta lafiya.